شعري سطرت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم نبرات شعري سطرت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم فتجاوبت عيناي مع قلمي فسالت دمع دم مما جرى لك أمة التوحيد سيدة الأمم عاثت بأرضه ذلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه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 ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا bayan haka masu kallonmu da kuma sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga allah tabaraka wa ta'ala wanda da muwafaƙarsa da kuma falalarsa ya kuma ba mu wannan dama ta ci gaba da gabatar da wannan darasi namu mai muhimmanci wanda muke gabatar da shi mai taken wato sanin makama don kyautata makoma in ana biye da mu wannan shine shiri na ashirin a jerin darussan da muke gabatarwa ƙarƙashin wannan wato darasi a darasi na ƙarshe na goma sha tara da igabata mun ci gaba da bayani a kan yadda rayuwa ta addini da rayuwa ta duniya ta kasance a al'ummar indiya lokacin jahiliya ma'ana kafin zuwan musulunci mun ga irin yadda wato malam ya gabatar mana da bayani akan cewa za a iya wato kallon yadda rayuwa take a indiya ta fuskoki uku fuska ta farko ita ce fuskar yadda wato misali gumaka da ababen bauta a indiya suke da ɗimbin yawa malam yake cewa wato kusan duk duniya babu wata al'umma da take da wato ababen bauta da kuma gumaka da wato, wato uh, kamar irin ƙasar indiya fuska ta biyu ita ce yadda rayuwa ta sha'awa ta zan ita ce jagora a dukkan wato fuskoki na rayuwar indiya a tunaninsa na addini da tunaninsa na zamantakewar al'umma da tunaninsa na shugabanci da mulki da komai ta fuskoki da wato ta kota wace fuska rayuwa ta sha'awa wato tana da matukar tasiri kuma mun karanta yadda wannan al'amari yake da tasiri a rayuwar addini da kuma rayuwa ta yau da kullum a indiya sai fuska ta uku ta yadda za mu nazarci yadda jahiliyar indiya ta kasance wannan fuska ita ce fuskar yadda wato tsarin zamantakewar al'umma yake a indiya na kasa mutane aji-aji to wannan ita ce gabar da za mu tashi a kan wannan karatu namu dangane da abin da ya shafi rayuwa ta addini da kuma ta yau da kullum a cikin al'ummar indiya malam allah ya masa rahama ya ce nizamu ɗabaƙat aljair wato tsarin karkasa mutane aji-aji daki-daki a al'ummar india wannan shine da turanci ake ce da shi wato caste system caste system c-a-s-t-e wato tsarin karkasa al'umma aji-aji tarihi na ɗan adam ma'ana ilimin tarihi da ilimin wato zamantakewar al'umma shine anthropology da sociology duka sun tabbatar cewa a tarihin ɗan adam a tarihin ɗan adam ba a san wata al'umma da rayuwa take gudana cikin irin wannan tsari na aji-aji ba wanda tsarin ya kai ko'ina <clears throat> ya kai matuƙa wajen karkasa mutane aji-aji irin yadda tsarin ya kasance a ƙasar indiya ko da shike wannan ita ce kusan ɗabi'a ta dukkan wata al'umma wacce ta rasa musulunci kuma ko da al'umma ce ta musulmi gwargwadon nisan al'ummar da karantarwar musulunci gwargwadon yadda rayuwa take karkasa mutane aji-aji wannan duk al'ummai na jahiliya waɗanda allah tabaraka wa ta'ala ya aika musu annabawa za ka ga kan wannan ɗabi'a ta karkasa mutane aji-aji al'ummansu suka kasance haka duk wata al'umma ta kafirci wadda musulunci bai yi tasiri ba a cikinta ko kuma al'ummar ma da take al'umma ce ta musulmi amma ya zan musulunci baya da tasiri a rayuwarta ko kuma an yi watsi da karantarwar musulunci to sai ka ga al'umma ta ginu kuma rayuwa ta ginu a kan karkasa mutane aji-aji da ajin manya ajin waɗanda suke shafaffu da mai waɗanda suka wuce doka babu doka a kansu da ajin matsakaita da kuma ajin makaskanta sau da yawa wato za ka ga al'ummai na duniya da suka rasa musulunci za ka ga rayuwa tana gudana a haka duk lokacin da babu musulunci babu karantarwa ta tauhidi ta bautar Allah shi kaɗai to ɗan adam yana lalacewa kamar yadda muka gabatar a wani darasi namu da ya gabata wannan shine thumma Nahu asfala safilin to ɗan adam yana lalacewa ko dai i koma ina wa ɗan uwansa ɗan adam bauta ko kuma i koma ina wa wata halitta daban bauta ko kuma ma wato gunki da ya sassaƙa da hannunsa ya mai da shi Allah to wannan shi ne dalilin da ya sa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Rub'i ibn Amir a bayanin da i gabatar a gaban kwamandar kwamandan wato rundunar daular Rome a daular Farisa Shi ne rustum bayanin da wannan sahabi rubi ibn amir ya gabatar masa za ka ga bayanin nasa yana kunshe da wannan manufa ta musulunci ta daidaita al'umma akan adalci da kuma kawar da irin wannan tsari na rayuwar zalunci ta karkasa mutane aji-aji don ƙoƙarin bautar da bayin Allah waɗansu su rinƙa bautar da waɗansu ba a kan wani dalili ba Allah ya halicci mutane wato a kan mataki na daidaito iri ɗaya kullukum min adam wa adam min turab wannan ita ce aƙida ta musulunci dukkaninku daga annabi adam aka halicce ku la fadala li arabiyin ala ajami au ala ghairi arabi babu fifiko ga balarabe akan ba ajame ko kuma akan duk wani wanda ike ba balarabe ba haka babu fifiko akan ga ba ajame akan wato misali balarabe wannan ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annasu sawasiya ka asnanil musht mutane daidai wa daida suke ba wani aji na waɗansu mutane da ya fi aji na waɗansu mutane ba wani jinsi na waɗansu mutane da suka fi wani jinsi na waɗansu mutane babu wata ƙabila ta wasu mutane da tafi wata ƙabila ta waɗansu mutane duk gaba ɗaya mutane daidai suke kamar wato ani misali haƙoran matajin kai ko kuma kum kamar yadda aka fi sani a yau wannan ita ce karantarwar musulunci ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا كومتاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى للي mun halicce ku daga namiji ɗaya da kuma mace guda ɗaya annabi adam alaihi salam waja'alnakum sha'uban sai muka sanya ku wato dangi dangi al'umma al'umma wa qaba'il da ƙabilu daban-daban lita'arafu don ku fahimci junanku don ku san junanku ba don ku yi alfahari junanku akan junanku ba inna akramakum indallahi atqakum don me yasa wannan jinsi ba zai yi alfahari akan wancan jinsi ba don me yasa wannan kabila ba za ta yi ma wancan kabila izgili ba ai saboda inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi girma a cikinku a wajen Allah wanda yake da ɗaukaka a cikinku a wajen Allah shine wanda ifi ku tsoron Allah wannan ita ce karantarwar musulunci duk yayin da al'umma ta yi nesa da musulunci gwargwadon yadda za ta fada cikin irin wannan jahiliya ta karkasa mutane daki-daki da kuma aji-aji kamar yadda za mu gani a yadda wato al'amarin yake a al'ummar indiya kuma kamar yadda na ce wancan bayani da wancan sahabi na manzon allah sallallahu alaihi wasallam rubi'i ibn amir ya yi marustum za mu iya ganin yadda wannan karantarwa ta musulunci take bayyana a wannan ƙauli na wannan sahabi inda yake cewa da rustum kwamandar sojojin farisa ya tambaye shi ya ce me ya kawo ku ƙasarmu ya ce masa mu mutane ne da allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu kuma ya tayar da mu a tsakankanin al'ummai don mu fitar da 'yan adam bayin allah linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad mun mutane ne da Allah Ta baraka wata ala ya tayar da mu dan wato ainihin misali mu fitar da bayin Allah daga ƙangin bauta kangin bauta wato ainihin misali ga junansu ga 'yan uwansu waɗanda suke bayan Allah mutane suna bautar da 'yan uwansu mutane duk lokacin da babu musulunci haka rayuwa take komawa sannan kuma wa min jauril adiyan ila adlil islam mu fitar da mutane daga zaluncin waɗansa wato addinai na ƙarya addinai na kafirci na bautar gumaka mu fitar da su daga zaluncin waɗannan addinai na ƙarya zuwa ga adalcin musulunci wa min dhiqi dunya ila si'atiha kuma mu fitar da mutane mu yantar da mutane daga kuncin duniya kuncin rayuwa ta duniya wanda 'yan adam 'yan uwansu suke kuntata musu suke gallaza musu to mu fitar da su daga wannan kangi na wato ainihin misali abin nan wato kuncin duniya zuwa ga yalwa ta duniya allah ya yalwata mabayinsa a duniya amma wasu 'yan tsiraru sai su zo su kuntata ma bayin Allah to wannan musulunci ya zo don ya kawar da wannan zalunci to amma kamar yadda nake faɗa wato ɗabi'a ce ta duk wata al'umma da ba a kan musulunci take rayuwa ba ɗabi'a ce ta al'ummai na kafirci al'ummai na zalunci ɗabi'a ce ta irin waɗannan al'umman wato ka ga mutane an karkasa su aji aji domin a wato wani sashi ya bautar da wani sashi na 'yan adam shi yasa za mu gani a cikin alkur'ani mai girma tun daga kan annabi nuhu alaihi salam ka zo kan su annabi hud alaihi salam annabi salih alaihi salam kissoshin da allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu a alkur'ani mai girma zuwa har kan zuwa annabi musa alaihi salam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an ga irin wannan ɗabi'a ta karkasa mutane aji-aji domin saboda wani sashe na al'ummar ɗan adam ya bautar da wani sashe sai mun ga wato wannan ɗabi'a tana bayyana a kowace al'umma ta kafirci misali annabi nuhu alaihi salam allah yana gaya mana a cikin suratu hud cewa wato mutanensa suka ce mala'ul na kafaru kenan manyan mutane hamshakai waɗanda suka kafirta suka ce ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin suka ce da su suka ce da annabi nuhu alaihi salam ma naraka illa basharan mithlana mu fa ganin ka muke kawai a matsayin ɗan adam irinmu ka zo ka ce mana kai annabin Allah ne manzon Allah amma mu muna ganin ka ba komai bane kai face ɗan adam kamar mu sai suka ce wa mana rakal ladina lazina aka illan ladina illa alladhina hum araziluna kuma ba ma ganin waɗanda suka bi ka suka yi imani da kai face araziluna ai asafiluna makaskantanmu walakantattu daga cikinmu waɗanda ba su da ƙima a cikinmu ba su da daraja ba komai ba ne su a cikinmu su ne suke binka wa mana lakum alaina min fadlin wanda suke wawaye ma'ana ba su da wani ra'ayi ma'ana kamar yanzu a ce mutanen da suke ba opinion leaders ba opinion leaders wato wanda ra'ayinsu shi ke rinjayuwa a cikin al'umma ra'ayinsu shi ake bi a cikin al'umma su ne hamshakan mutane na gari to waɗanda suke binka mutane ne waɗanda suke wawaye ba su da wani ra'ayi mai kima a cikinmu ba za a bi ra'ayinsu ba in sun yi magana ba za a ɗauki maganarsu ba domin su ba kowan kowa ba ne a cikin al'umma su ne fi suke binka wa ma nara lakum alaina min fadlin ba ma ganin kuna da wani fifiko a kanmu don haka yaushe za mu zo mu bi ka irin wa'annan suna binka kaga wannan wannan bayani da muka yi na cewa kowace al'umma ta jahiliya wacce ta rasa musulunci sai ka ga wato rayuwa tana gudana akan irin wannan karkasa mutane aji aji ko daki daki wato shine social stratification wato uh, abin nan kakkasa mutane a cikin al'umma aji aji in muka zo kan annabi salih alaihi salam za mu ga irin wannan ɗabi'a ta karkasa mutane aji aji ta bayyana a wato ainihin misali cikin al'ummasa inda nan ma dai cikin suratul a'raf Allah ta baraka wata yana gaya mana kissar annabi salih alaihi salam sai ya gaya mana kaulin mala'ul ladhina kafaru din nan dai mala'ul ladhina stakbaru min qaumihi lil ladhina stud'ifu liman amana minhum أتعلمون anna salihan mursalun min rabbi قالوا inna bima ursila bihi mu'minun قال الذين استكبروا inna بالذي آمنتم bihi kafirun waɗanda suke hamshakai a cikin al'ummar annabi salih alaihi salam a cikin samudawa sai suke gaya ma talakawa waɗanda suka yi imani da annabi salih sun ce su a ta'alamuna anna salihan mursalin min rabbi Wa yanzu ku kuna gaskatawa cewa wai salih wai allah ne ya aiko shi kalu inna bima ursila bihi mu'minun wa'annan talaka waɗanda ake ganin su makaskanta suka ce inna bima ursila bihi mu'minun mu mun yi imani da abin da aka aiko annabi sale kalu inna billazi amantum bihi kafirun su wa'annan hamshakai waɗanda suke shafaffu da mai waɗanda doka ba ta hawa kansu sai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun to mu kuwa mun kafirce ma wannan abin da kuka ba da gaskiya da shi ku makaskanta a cikinmu a cewa ku ne abin da kuka riga mu kamar yadda Allah ke gaya mana a cikin suratul ahqaf manyan mutane a garuruwa suna cewa laukana khairan ma sabakuna ilai ai inda wannan abin da aka zo da shi na, sako daga wajen Allah inda gaskiya ne inda alheri ne da wa'annan makaskanta daga cikin ba su ne za su riga fahimta ba su riga mu ba da gaskiya da wannan abin muna kawo wa'annan bayanai ne don tabbatar da cewa duk lokacin da al'umma ta rasa musulunci to tana afkawa cikin irin wannan wato rayuwa ta zalunci rayuwa ta karkasa mutane aji-aji da sauransu don haka wato za mu gani har wa yau game da annabi musa alaihi salam shi ma da allah tabaraka ta'ala aiko shi zuwa ga banu isra'il a lokacin da ya aiko shi zuwa banu isra'il nan suna rayuwa ƙarƙashin zalunci na fir'auna da mutanen fir'auna waɗanda wato misali an bautar da su su ba kowa ba ne allah yana gaya mana a cikin suratul qasas inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiya'an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 Allah yana gaya mana yadda a lokacin zuwan annabi Musa alaihi salam yadda wannan al'umma ita ma take cikin wannan rayuwa ta karkasa al'umma daki-daki aji-aji wani sashe yana bautar da wani sashe iyaka ma wato misali ba bauta ɗin ba kawai fir'auna ma yana kashe wanda iga dama cikin 'ya'ya maza na wato ainihin misali banu isra'il ya rayar da wanda iga dama su ne 'ya'ya mata da sauransu don haka allah tabaraka wa ta'ala ya ce fir'auna ya yi ɗagawa a cikin ƙasa ya wuce gona da iri ya wuce gona da iri yana cewa wato ainihin misali allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya karkasa mutane ƙungiya ƙungiya ma'ana aji aji da sauransu ya stad'ifu ta'ifatan minhum yana yana raunana ma'ana yana danne wani sashe daga cikin mutane ya yanka wanda ike so ya rayar da wanda ike so don haka Allah tabaraka ta'ala ya ce daga cikin manufofin da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam a kai shine wa nuridu anna munna alal ladhina stud'ifu muna so mu yi ni'ima muna so mu yi baiwa ga waɗanda ake zalunta su ake danne su mu 'yantar da su kaga kenan kullum musulunci shi ike bai wa mutane yanci wallahi duk lokacin da babu musulunci hatta kasashen turai din da suke maganar wai demokradiyya in ka duba za ka ga akwai nau'i na kasa mutane aji aji da kuma butar da mutane yanzu demokradiyyar nan da ake yin ta mai tsada hatta a america in ba kana cikin ɗabaka ta mutanen da suke da dukiya suke da kuɗi za su iya yin kamfen su iya ba da kuɗi wato su gudanar da jam'iyya su gudanar da kamfen ba ba za ka iya zuwa ka gabatar da kanka a matsayin cewa kana so a zaɓe ka ba lokacin da wato ainihin misali gurguzu yake jagoranci a rasha kaga wa'annan 'yan politburo wato 'yan kungiyar gurguzu su ne suka zama gashi nan sun zo sun ce suna so su daidaita al'umma ne amma sai a ƙarshe suka mai da kansu iyayen giji a cikin al'umma ya zama na su sun zama wata ɗabaka maɗaukaki a cikin al'umma to wannan dai al'amarin haka ike wato ainihin misali duk lokacin da al'umma ta yi nisa daga musulunci a wannan lokaci kuma wato take samun kanta cikin wannan rayuwa ta zalunci za mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci a darasi na gaba za mu ɗora kan wannan gaba kuma sai mu fito da bayanin yadda rayuwa a al'ummar indiya ta kasance aji-aji wanda duk duniya a tarihin ɗan adam ba a taɓa samun irin yanda aka kaskasa mutane aji aji ba irin wannan aqulu qawli haza. wa astaghfirullah alazim li wa lakum wala hawla wala quwwata illa billah wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سطرت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم نبرات شعري سطرت بمداد حبري والقلم فيضا من الحزن الذي يغشى النفوس مع الألم فتجاوبت عيناي مع قلمي فسالت دمع دم مما جرى لك أمة التوحيد سيدة الأمم عاثت بأرضك ثلة Ocean, ocean.